yau les mu yi maganan kun ga interview din da aka yi na Megan da Harry da Oprah ku sisters kun gan shi kun kalla na sa ana ta magana gaskiya ba kawai highlight din na gani ban ga mm. ban ga fo interview to highlight ban ga full mm. eh different irin wanda ina jin going viral kamar magana biyu ne ko Eh. Eh, Magana racism in ko like wai dan child in ta way how eh. how his skin color would be in time. eh eh kuma me ma na mental health din oh yeah she wanted to kill herself at one point eh but uh-huh. someone support ba irin mm. daga inda ta je ta tambaye su dukansu suka ke ba ta support. Akwai tun kan wa'insu su yadda su ce ko ƙarya take wa'insu ce ta san ai ga da uh, royal family yake amma still ta shiga in gane wa'insu ce she's a drama queen all sorts dai they eh, all sorts of things ni dan wanda ma ban like mutane sai in ga a ci ai wai you married um British royal what do you expect obviously mm. racism is from them I the thing is yeah, I like kowa perception but you never know what you face za ka dan samu mm. idea but you never know until sai kana ciki so i think me yasa mutane za fara judging from outside kawai da ganka okay mm. ai she knows ai me yasa ai kamar wani comment da na taba gani wai ai ta mm. san me ta su be za ta so tana muna wani surutu irin just deal with it and then you kamar you made a decision and just deal with it mm-hmm. bar muna surutu which i think is very wrong gaskiya is gaskiya eh akwai ma wani inda na ga ta yi similar abin da kika ce yanzu kamar mm. irin kamar ma shi interview ne i don't know the inda na ga but she was saying it like cewa mm. irin um like kin san yadda ake bowing to the queen ko the grandmother mm. in ta ne ita ita Megan in ko sun je ne su haɗu da queen in so irin irin maybe sun yi learning etiquette in um wannan bawin to queen din da irin yadda za a yi ma mm. eh to amma wai sai irin dama tun da kin san wanda za ki aura in dole you have to learn irin wannan etiquette din mm, mm. to amma wai da suka je wai da suka je meeting queen in saboda wai ba kowa around irin su kaɗai ne in the room so kaman cewa irin ita in her head is dama irin etiquette din na in ka yi irin eh, eh. formalities in akwai mm-hmm. irin mutane a waje suna kallon ka eh. eh public mutane so dole kai wannan amma being that ta ga su kadai ne in the room why does she have to a ce wai ko sai an yi mm. bawin mata ko grandmother inta ne in bata yi bane ko ita ne na manta mother inta ko mm. somebody dey so wai a ce mm. queen in took it personal wai irin kaman mm. kaman ba ta da respect or something irin kaman abin ya zama drama dai oh na manta inda na ga wannan so irin abin da ke cewa eh. like irin irin mutane a expecting eh dama in ka shiga maybe ta je da expectation eh dama haka za ta yi amma shi mm. didn't think irin kamar in ta shiga ga yadda zai faru in nan ba komi ta iya anticipating me da me zai iya faruwa ba so eh so it doesn't justify cewa aikin kin san me zaki shiga irin eh, ki meeting Kingani irin a point inda da riga ya But I mm. feel this abin da is very complicated So saboda su royal family din irin tight lipped ba when he interview ko su when wani abu But za ki ga Diana ita ma mm, da ta ji wuta ai ta fito ta faɗa. Eh irin yadda suke yi mata. So mm. kai kuma dai gaskiya shi din Harry da ita. I feel like they have nothing to lose saboda ko yanzu William and the Kate su Agaba. a gaba. Kin yaushe ne ma he's like how many in, in line saboda sai ma bayan William sai ɗan shi sannan mm. shi sannan Harry So irin he can have his own life in ya tafi ne dai haka nake gani and be free. Ba sai ya yi ta zama irin protocols ɗinsu ba da mene da mene. Mm, kuma so, I think um, abin da ke driving din shi is um, like rayuwar da ga maman shi ta yi eh. and effect inda ya faru da su. So mm. dama if you grow up in a cikin family that akwai matsaloli da yawa in ka gani mm. kai ma a cikin family zaka ga wanda zai following wannan line din zaka ga yana following the same pattern akwai kuma wanda shi kuma komai zai is opposite of that so that kai ya samu kanshi a cikin wannan situation din. So I think da hari ya yi wannan kenan bai san mm. abin da ya faru da maman shi because yana ta faɗa bai son abin da ya faru da maman shi ya faru da matar shi kuma ya ga abin da eh. ke faruwa kenan mm. a digirin da ta tsohon institution ne ba a iya tashi yau kawai a ce an daina an canza wannan an canza wannan dole sai ana samun a few people da suke rebelling haka yanzu shi ya rebelling sun san cewa dole ɗiyan shi ma zingine mm-hmm. ba za one yi trend number, so i think mm. it's revolutionary for the royal family mm-hmm. amma yanzu wanda suke wai suke um, against su Megan in like yeah. irin okay kun je kun yi rebellion ai kun yi breaking off from royal family an ji an yi accepting so mm. why now kuma yanzu ai ba ku so anything that has to do with the royal family me yasa za ku je gaban opera kuna kuma ƙara irin buɗa musu yawa na yadda na yadda ni ma I mm-hmm. felt that way saboda ba wai mm-hmm. kun yi rebelling ba but I feel in in kun yi kun fita wannan babu wani good da zai fito from all this tell all din mm-hmm. kawai it's going to hurt the royal family ne za su come under fire and then za ku za ku yi kwasin kanku kawai wani negativity Gaskiya mm. yes, sun more problem. Eh, Amma yanzu wai ke cewa wai ai ina wai kuɗi ne wai ya sa in ba kuɗi ba me zai sa wai su fito. Wai sun yi broke ne. <laughs> Sun yi broke suna son kuɗi. I agree, I agree. That is why kin san tura wannan ko in kika ga hmm. yadda suke abu kowa kamar yanzu in kin je America's Got Talent ko kuma American Idol. Za ki I used to live in a house, but I lived on the street for a year. My wife died of cancer. There is always one sub story. <laughs> Saboda wannan nan ne ake taɓa zuciyarsu. So, me yasa yanzu sun daɗe da tafiya, me yasa yanzu suka fito suka yi wani tell all an ce ta yi menene, an ce ta yi menene, kuɗi suke nema ta yi for a Kuma sun ma samu kuɗin ai saboda kin ga sun yi signing contract da Spotify da Netflix the millions oh, of bayan interview in? Eh before my interview then. Oh, I to suna da kuɗi. But farko ai what happened? I believe it's is incentive driven. Eh kin ga farko ma bancin sun fita daga Royal Family din suka ce ba za su yi ba. So she uh-huh. hiring yana son wai still a bashi security sai aka ce mm. ya za a using taxpayers money ya tafi Canada uh-huh. kuma a inda biyan mm. shi ana ba shi mm. security sai suka ki su royal family din suka ki sai shi kuma Tyler Perry din nan shine ya mm-hmm. ba shi gida ya ba shi security din so aka zo aka samu suka yi signing contract suka samu kuɗi da Spotify Netflix za su yi podcast su ma sannan za su yi da producing programs aka biya su almost uh, more than a 100 million or something in dollars. So suka zo suka sai gida sannan suka samu security din. So they're living an ce ai yanzu wai oh da da celebrities yanzu. Yeah. Mm-hmm. I think that's amma kin Jenna, that can be um, the reason that that's those in our interview. It has to be one of the, it has to be one of the reasons. Oh. I want once kashi ga wani don't dole there has to be a driving force saboda ah. kamar yanzu ne a ce kamar yanzu da abubuwa a canzawa kamar a nan a nan arewa zaki ga mm-hmm. mutane sun fara magana yanzu especially mata za a fito irin a yi magana amma akwai inda baka takawa saboda institutions din tsofaffin institutions ne na kamar culture na sarakai mm-hmm. and everything mm-hmm. akwai komi haukanka akwai inda baka kaiwa duk da akwai rashin gaskiya a ciki but ba za ka fito ɓaro ka ce a gashi nan ana wannan kowa yana takun shi a hankali saboda you have to leave a bit of respect for that institution to su mm. sun zubar da shi sun tattaka wallahi kai gaskiya kisa kuma the word for years sun tattaka so babu wani wannan there has to be a reasonable reason that mm. they were willing to just abuse their father's legacy, their grandmother's legacy, who loves them very much. What the chocolate to the mamansu, their even their mother's legacy. Saboda their mother was even there for it too. Yes. The, Amma, their whole family. It's a man of rebelling. Eh? matter of our interview, Ty Rebellion. Mm, Ty Rebellion. Mm. Ty but I just mean that is who they are. They mm. can't quote us in bar quote us sun tafi sun koma in sun su koma Australia ko su koma Antarctica yeah. at least they are still they can't shake off being from the royal family. Kawai is just a name. They are free. They are one. Amma it's not true freedom because either way. Yeah, ni yadda na gani ko. Eh, mm. Megan ta riga ta saba da ɓatawa da family ɗinta. kin gane jiya da ta yi da baban jiya da me so kuma shi Hari, I feel like da bai fito ba da ya batta in ita za ta je ta yi da opera din ta je ta yi ta buɗa amma ka zo kin gane saboda shi wannan bakin kakashi da kowa kin gane mm. proper it, it, it, yeah, ita nata kaman abin ya zama mata kaman toxic when nan yes kamar I ita have da wannan toxicity in so ta kasa bari can live without it yeah. <laughs> me. i'm not saying i'm all for liberation i'm all mm. for freedom me amma dai in za there should be a bit of respect for especially for an institution that is really old that is the foundation of who you are but zaki da kin ga ita mata ce an aure ta so ba ta da wani wani relation so she he should have known that american so irin kun wannan she's an American da ma Britain ce irin to okay zaki ga za ta dan akwai wannan respect amma ita to it's just like kwaliye su suna da wannan individuality abin na irin be yourself so yanzu kin gane ko know your truth kamar a ce dan mm. Kano ne sai ya haɗu da dan Ondo sai an mm. sai ana mannan sai ya zauna dan Ondo na zagin sarkin Kano sai ya sa baki shi ma ai wallahi mm. menene me kin gane ai kanka kake zagi to mm, abin mm, mm, da shi bai gane ba kenan to shi wannan ana miki magana ma wanda is just from the state to imagine dan sanin silamido eh. sai ya ko gikan shi ya zauna ana zagin kakan shi tare da shi kin gane ya nuna kenan baka da tarbiyyan kwarai so ita nan ma kamar da kamar da wani ya ce yanzu nan ta riga ta saba da toxicity din nan ta saba iyayenta ba shiri take da babanta ba ba wannan bane an yi zage zage an yi wannan so ita ba sabon abu bane in ma mutunci ya zuba saboda ba su san shi ba Hmm. so kuma su kin gane is duk abin da royal family eh they are doing it they are complicit in a lot of things but mm. it's all for the for the preservation of one wannan culture, wannan ideal yeah. wannan mm. a woman should sit proper, a lady should do this, a lady. Yes. It's that institution that they are trying to protect. So once you start mm. acting contrary, kamar yanzu kai ne ka je ka aure Bahaushe, sai ka aure kamar mm. Inyamura, wadda ta saba ta sa wando ta sa singlet ɗinta tana yawo cikin gida da mm-hmm. maza. She's going against. <laughs> Yes. she's going against. <laughs> Sorry. <laughs> she's yeah, going against culture but how she zai kalla menene yau mun shiga uku menene wannan zai ce yau mun shiga uku wani irin rashin tarbiya ne ko kuma irin maza na zaune ana hira kawai sai ta zo ita ma ta naɗe kafa ta zauna Yeah. Kin on head of a culture. So it's the same, it's the same one. gaskiya she, doesn't know the right. She should have known better. Kuma kin san British su ma suna da wannan culture in. Yeah, da kuma irin muna da similar wannan da abu dama Americans su fa da ne. Wai shine wai wani comedian South African comedian. Eh wai yake cewa wai that's what you get when you marry a black woman. Haba. <laughs> Wani <laughs> South African wannan comedian wai haka yake cewa. Trevor Noah Hala. Oh eh Trevor Noah haka ne eh. Ko shine shi haka ya mutsa muturawa. Ya mutsa muturawa and he looks he looks white <laughs> himself eh, eh amma kuma gaskiya kuma kalla kuma ko kin gane yanzu kuma ni da na dauka za mu ringa for ha kin gane eh, saboda eh. what she was saying like duk relevant abubuwa ne kin gane you know the truth of the matter is gaskiya ban ban ni ban ni Aisha ban kalla ba na kalla ah, little clip I don't even know inda ake zuwa a kalle shi I just saw little clips I saw his little clips I saw her little and I was like, nah, I'm not interested in this. There are too many issues that are happening in Nigeria. I don't need to worry about what the queen and her family members they have enough money in their account. Yes, I'm yeah, worried about I'm trying to when the Ghana the Sada, when the Sada. It's not uh-uh. it's not my it's not my issue to worry about. <laughs> to just, all those those are rich people problems. Wallahi. <laughs> they, they, said, they said my baby was black. They said, so what? Like <laughs> amma in the real sense ko irin she deserves sympathy gaskiya. Irin in No, she deserves sympathy. I agree and I'm not and I'm not bashing her because she has a right to feel the way she feels. I'm just you know what I'm saying is you give people the power to for them to, to have an effect on you. You give them the you give them you give your emotions the power over you you shouldn't be a slave to what people think about you. Like if they say, "Oh, your baby is going to," it's hurtful. I know it's hurtful. Your baby is going to come out black, but hey, yes, he's coming out black. Like seriously, it's just <laughs> sorry. Yeah, I'm wearing, I'm wearing it just today. <laughs> I know, I know. Honestly, I wouldn't. I would tell you. Duniya is has just become comedy. Wallahi, ita dai gaskiya ni a fi akwai ɗan rufin asiri. kin gane but shi hari din ko da tana so ta je ta bayyana ta yi menene shi da bai fito ya zauna gida ce ya zauna abin shi ya barta saboda ai hmm. way ba ka kashi je ba family shi ne ana tona asirin gidan ku shi amma ai shi ma ya dade ya dade yana da wannan tona asirin shi kanshi mai gidan shi kanshi shi ma rebel ne tun da kafin mai eh, aure eh ina abin da faɗa kenan tun eh tun tun eh, zaki ji kullun shi hari ba eh eh Dama da wannan ideology yansu dama na royal eh, family. Dama ya ce ma da bai aure ta ba ai. Tun farko da bai aure eh, ta ba. Shine exactly. san abun ko Americans din nan dama kin san su sun sha yin movies haka nan princess princess. So sun dan samu mm-hmm. nasu princess din sai suka ga abun bai daidai ba. So dama waye competition ɗinsa a duniya bayan China. Eh. Ingila saboda su ma yadda Nigerians ke murna zan je Ingila zan je Ingila su ma haka nan suke suke rububin 'yan Ingilan. so irin kariya kuma sai aka dan rena maka wayan nan akwai ciwo so they are going to keep keep promoting the, the, the, the agenda eh, eh, eh, dama ai gashi gashi they are slaves dama an yi da larabawa an gaji yanzu kuma an koma kansu Gaskiya yanzu maganar slavery in ne ya fito da magana. Slavery in ne ai ba sa respecting women rights. Exactly. They are racist. We all know all of them are racist. Da su da su mm-hmm. din dukansu are racist. So this is just a case of pointing fingers. I'm mad. ku ne, Hadi should have known better. I feel like ko ilan maganan maganan issue in racism yana da aka mata cewa ya ɗanta zai fito irin zai yi irin maybe su to them ba wani babban abun wai dama abun asha ba ne kawai su hmm. maganan wai bloodline ne ba wai dan saboda the fact that an haife shi baki ba ne kawai su ah, bloodline ne ba su ya zama ah, a ai da ma kin san amma yanzu mu ma a Najeriya muna da wannan abun muna da wani abun kamar yanzu mun zo mun awaniya a wuri bare a cikin a cikin family. That's the reason mun fi kowa yin shi. reason. Mun fi kowa yin shi. Mun fi kowa yin shi da kai. Eh akwai racism amma irin su ba wai sun ɗauke shi wani irin kamar they don't feel like wai they're doing evil wai saboda sun yi sun zama concerned wai saboda wai. Amma that's been insensitive. But you know ah. the problem? The problem is thinking that you are politically Mm-mm. correct mm. for you to say those things. It's the same thing that suke yi yanzu mm. suna suna appropriating culture din all of a sudden everything out of Africa is me- in kika noticing yanzu just a few days ago a chamber, baban Imran one thing I have realized is the world has realized that upon the zaka in kasa Nigerians actually, if you need hype in kasa Nigerians a it succeeds why do you think coming to America they used to this su Davido they used Nigerian musicians in kika in kika je TikTok yanzu kika mutane da suke meme suna wannan they dance to Nigerian music and they are popular anything you do Nigerians kasa Nigerians we flock to it eh, eh, and yeah, yeah, yeah, so kin gane it's not about why they don't think it's that the fact that they think what they are saying is not wrong that is the problem to amma The thing is kowa mm. na da shi kin gane abin da nake cewa kowa na da mu hatta yan Najeriya tsakanin mu muna da wannan problem. What is wrong whether you if it's wrong. It's wrong. I know it's wrong. I'm not saying it's not wrong amma amma I? It is something that kowa ke da irin me yasa so ake ganin No, but Sakiji, the reason why I'm back. a few reasons for why You zan baki example for Hausawa The sorry I'm just hugging the talking stage. Mm. But the reason why Hausawa da Inyamurai is ga again, especially I'll use that as an example because I think we're more tolerable to Yorubawa than in Mm. Is mm. kinga number one difference in culture. Abin da nace miki irin machaba Bahaushe za ta sa hijabin ta fito wata mm-hmm. Inyamura ta sa miki jeans da shirt ko mm. da singlet ta fito ta yawon ta So there is that culture shock. Sannan akwai magana maganan yara. Yara su girma da tarbiyya da ba ita ce wannan ɗinka ba. Akwai miki addini abin Allah ya ce kin gane so there are different wannan sannan kuma giving history dinmu na tun farko dama ba a jituwa dama ba ma gani ai eh, to ai shine that's the point no matter what the reason no, is still there dai baka so dai wani tribe ba dan saboda akwai reasons no, of course amma so what I'm saying is me yasa su royal family ake gani in sun yi enslaved no something but we have not well, enslaved anybody duk tare muka wahala da su you can't come enslave us take our resources you are the reason we are backward and then you are still turning your up your nose at us after you are rich off our backs. That's not possible. That's Amma not possible. To yanzu let's take an uh, example in common Nigeria. Kin san kamar a ce yanzu Bahaushe ya je auro kila let's say Inyamura as family kila cikin ko brother ka ko menene za a ce a ah, ya kaje ka auro wacce kana son ƴaƴanka su inga kama da Inyamurai. Ka san za a iya faɗan haka ko? Ana faɗa ainihin makwabci <laughs> na kenan ana kowa na yi kowa da kowa yana yin abu na shi brother din yazo ya ce ah ai sun da racist saboda sun ce ƴaƴana za su yi kama da inyamurai yawa then you come and eh, sing exactly. out on opera <laughs> exactly that's the same situation that <laughs> <laughs> kin ga yanzu kwali ba da aiki yanzu kamar yanzu yawa kamar kin ga it's bad Come, amma eh, me ma zan ce akwai cikin comments din nan irin wata what do you think irin kamar yanzu ake debating wannan ce wannan wannan ce wata sai wata suke um, suke discussing sai take cewa I, it's the same thing that it's happening to her ita ma Ibreche that married into a house Hausa family mm-hmm. kin gane so akwai wasu mm-hmm. ma Ibrahim su suka tashi a Kano irin tashin Kano da komi Mm-hmm. but kin ga discrimination da aka nuna musu tace tun a islamiyya ma kin ga kuma su musulmai ne ma in ma eh. kin gane wasu yawanci maybe in wani religion daban ne lokacin ne ya kamata ku yi fighting because akwai wannan differences amma wani eh. kin ga kawai dai language ne daban amma religion din ku daya kuma tashin garin ku kin gane so tace eh. tun da suke wai zuwa islamiyya malaman su wai dan hausan su basu iya ba bata iya hausa mm. sosai wai bata son su ba su santa ta ma fi son ɗayan um, siblings ɗinsa su da suka iya hausa kin ga tun ana fake na malama islamiya so irin ana nuna musu discrimination tun da kabilanci ba eh? in da kabilanci muna mm. da kabilanci as is bad To shi ne ai kabilanci kowa na yi to wani mai problem is me yasa dan royal family sun ya zama wani abun asha kaman problem kowa har yana bakin magana. Kin gane ko a no kaman kowa na da bakin magana bayan koma ko kuma kan kowa is guilty of wannan. Eh kowa mm. is guilty of guilty it. of wannan. Amma you eh, don't see it. They're no different. They're no, humans. But but but there's a difference between tribalism and and and racism. Gaskiya ni I don't mm. see any difference. Because the extent they go the extent they go for it and giving history and giving history of what kin ga yanzu tsakanin mu da yanzu ba maganin history ba an an bar history yanzu ai at this state ake yanzu irin su ma maganan kawai da concern zai zama black irin ba wai dan history dan wani abu ba kawai dai amma why would they say it to her face that is wrong they can talk behind closed doors ah, amma ah, ko ah, sai no ba ita hari suka faɗa ma shi kuma yana ga ya mama mama shi shi kuma bai iya controlling bakin shi ba imagine kai da ɗanka ce wai ko kai zai zama kawai mu ne we're blowing this out of proportion bayan kowa na yana da problem in shi kowa je gyara kanshi amma mu bar wani pointing fingers amma kin sani ko the way I look at it ko ina ga dole akwai dan element din cewa ba sa son a ga baki a royal family din Mm. saboda suna preserving kin gane kuma inga kiran shi amma ai san ba a sa a sirka ai ana preserving ai ko ana preserving kin ta eh haka ne eh, everywhere ai every institution ba a sirka saboda dan asali ne so yanzu kamar a ce zaka zo ka bada kamar the reason why politi political officers zaki ji an ce wannan zo din su bayar wannan zo din su bayar wannan mm. ai shi sa ba a san surke surken nan saboda wata rana suna ganin yo me ake ce mishi your whole bloodline zai tafi to somebody that is not of is not originally of your me ake of your of your blood eh, of your of your tribe ma of ina ganin shine the whole world over ko ina haka ne it has to be an indigen that is why exactly so you don't you can't blame them indigen indigen indigen ya fito no mm. you can blame them of course it doesn't mean it is right because we do it doesn't mean it is it is wrong or it is right I'm, I'm not saying it's what? is wrong I amma we shouldn't mu daina wannan blame bayan kowa na da shi kuma is their own right to choose as he preserving abun to me yasa za mu za mu tura kanmu mu ah, ce because every every every ko mu nan sakwata mun mafi kowa yin wannan saboda mu ko class rep ko ba wanda ba dan sokoto ba haba ni dai na san muna university go and president mm. na president na Sokoto State Association da aka zo ana meeting ana wani wanted to run shi irin ba a san ina ana dan rumors din ba yan garin bane zuwa suka yi <laughs> ba aka faɗa mishi aka ce me ina ne gidanku a cikin su in baka faɗa unguwar da family house wallahi ba a ka oh sai ka faɗa unguwar da family house ɗinku yake and eh. so, so you have to, they have to know you don't have to be rich but they have to know where your grandfather's eh. house is oh if not kai ba indigent bane so you just want to come and take the position away from indigents and it's for indigents it's the same thing mm. for scholarship. It's the same thing for everything. Yeah, yeah. It's one thing to mm. come out. The reason is because we haven't had much opportunities and when they came, the shige-shige shi yake samun abu. Yawwa, kin ga mu kamar yanzu a ce muke Abuja sai ki ga I remember inda na aka zaɓe ni NYSC the first place I was sent for NYSC da na je when I went, um, brother and I kind of muka je muka zauna a lobby muka dade because I didn't know anybody, but I just wanted in NYSC aure muka zauna lobby muna zaune sai na je admin an bani letter an yi posting ina na admin naga wata mata bai rabiya annan sai ta kalle ni ta harare ni this house girl what are you looking for here sai na I'm a copper I was sent here sai ta all slots have been full have been filled mm -hmm. there is no space sai na mata okay sai muka je ba kawai sai muka je lobby muna zaune muna dan wasu wasu mu tafi to ya zan yi yanzu ina zaune wani mm. mutum ya zo wucewa ya ce a ya ce an aiko ki nan ina na AC e ne sai na ce mishi eh mm. sai na ce amma na kai lata na admin an ce ba space ya ce ba space kawai sai ya tsaki mm. kin ga abin da suke duk bahaushen da ya zo nan koran shi suke ya ce in the whole of department dina babu bahaushe ko daya daukar papers ɗinki ki biyo ni kawai ya kai ni office din DG ya ce ma DG wannan yarinyar an yi posting ɗinta ina son ta yi aiki karkashi na geology ta karanta a wanta to work on ne menene menene shi kuma DJ ɗin ɗan kogi ne nan da nan aka yi mm. signing letter ce babu ya ce they have too many slots ma ya ce in the whole of the department wallahi babu wanda zai iya zai iya ma yace mishi sanu yace mishi lafiya mm, mm, yace babu haka suke amma matan nan kallo na ta mm. ce mu ina babu space ko kaɗan sai gani the same day kawai na tafi kawai na ta gani na shigo da acceptance letter dan na ce mata na zo in karɓi acceptance letter ta kai ne acceptance letter from mm-hmm. where ta wani harare ne kin ga sai na tafi sai gani na dawo mata da acceptance ta ce where did you oh get this from na ce um, from the DG the DG sai eh you know the DG na ce mata I don't know him da bakin ce mata ta yi ta ta yi ta mamaki ta yi ta mamaki tana ta wani tsaki tana signing ah, kuma karshen da ma NYSC a wurin ba ah, signature ta nima na kwafa na rejectin kaina <laughs> dai a san juna dai wallahi ba a san juna kwata kwata wallahi it's kawai dai yana cikin i think kawai dai Allah dai ya shirya mu kawai ya shirya mu ya shirya ya shirya mana zuri'a ya shirya mana ƙasa let the eh, people worry about her palace eh, and all the money that she has <laughs> mu kuma mu tsaya mai wahala da resources ɗinmu da suka cinye suka yi kuɗi suka ban mana ana ƙara mana kuɗin mai wallahi I don't want to think about Nigeria's problem. I think <laughs> <laughs> the problem is beyond. Kawai ah. ne Yanzu kawai sai dai addu'a. kawai dai Allah sai dai kawai mu yi addu'a cewa Allah ya ƙara muna buɗi mai mm. albarka wanda za mu iya kula da da harkokin mu taimaki 'yan uwa mu taimaki musulmai mm. kuma ya sa mu cika da imani ba at this point ko kuma mu samu passport ko kuma mu samu mu samu passport din wani kasa mu ma mu wuce wallahi ni kam that's me that's my agenda <laughs> kawai mutum na samu opportunity ya dage kullum <laughs> wannan ne agendan kowa ina gani a Najeriya baki ji me aka ce ba wani ya ce recently na gani a social media ya ce wai da Allah wai ba za mu yi fushi ba mu sayi irin jirgi mu haɗa kuɗi a sayi jirgi 20 <laughs> wai wai mu fara mu fara barin ƙasa batch by batch a fara kwashe mu batch by batch mu koma wani <laughs> mu koma wani kasa wani ya ce wai shi yana cikin first batch gaskiya har gara irin su Nijar da Ghana yanzu I think akan Najeriya I don't ko Ghana ne samu na tafi ba matsala mm. gaskiya gaskiya ga ma irin su Egypt ni kin ga duk da dai an ce Laraba suna da racism but hey as far as ba za ku kashe ni ba ni dai um, it's fine kawai kin sani ne abin da ke ban mamaki mu kanmu mun kasa zama da kanmu muna jin haushi wannan yoruba na jin haushi hausa hausa na jin waye amma dukan mu in mun ji wani gari mu kuma irin dan muna mun haɗu da wasu can yare da zamu iya zama da su kin gane irin me yasa mu kanmu zamu iya zama da junanmu saboda muna da muna da muna da very bad history tare kuma tun farko shi yasa kika ji ina ta bashin in Ingila tun farko they had no business putting us mm-hmm. together Mm. They had no business making us a country. Da sun ban mu as regions mu saboda we were different. In kika in kika duba mm. akwai wani abu da na kalla a Netflix na um, the making of an um, of an African colony. Eh, eh I think it would make you understand more. Sun mu to conquer us ne. Because lokacin Africa was a was a free for all ana irin kin san yadda za ku je yanzu kawai za ku shiga mota sai ki ce ni nike da gidan gaba ni ke da baya ta window ni ke ta kin gane that was what they did to us so in kowa yana son ya haɗa stake din shi ne so in aka haɗe mu tare because ko su sun faɗa a ciki cewa from journals din mass um, offices din da suka turo su colonizing cewa the north was conservative we already had a system a ruling system we already had a democracy going on for us while the southerners were more of barbarians. Kin gane suna the chiefs, suna the one, but they were more for sale. So, kin ga area was, was the last region for them to even conquer. Saboda already we were ko da suka zo one. karatun so they had no business post some faɗa they had no business putting us together but it would be beneficial to colonization din in sun haɗe mutane. Kamar yanzu kin gani yanzu at this point kamar yanzu yadda aka tsani juna ba ma mai duba history in kawai akwai wannan kiyayyen. A wallahi ke kike ganin ba mai duba history everybody looks at history the enmity comes from the history. Kamar yanzu ni mm. ban ganin wannan kawai dai irin lifestyle insu dai ba zan so in irin lifestyle insu ba da irin. Saboda baki girma a eran nan bane shi yasa amma most people da ke gani su ma da suke gani suna transferred aggression ai su ma abin da suka ji daga uwayensu ne magana hmm. ina da friend that in yamra ce all oh, she talks about is civil war she wasn't here during the civil war Mm. But all he talks about the civil war. aren't all they hear is civil war. So mm. Magana, um, this is what Nigeria did to the Igbo people. Mm. This is what happened to the so this it's it's it's a circle. It's it is a circle that keeps giving. Kowane generation na ba na Even as kuma su in Yamrema, hatred is for northerners ya fiya. Ko a school ba yanzu um, wannan Khalifa rana ita in yaje wai akwai wata yarinya eh mm. Well, we're telling we wait touching where she doesn't like way way way Muslims where she hits them where mutani maswa Yeah, yeah, is just in primary two Oh my goodness. Kingani, mm-hmm. imagine to already my my watching it. Mm-hmm. So it's not about why one night, it's history. You can't babu yadda zaka ka yi da history fa. You have history to you have to take down yes. history and accept so, amma da same to za ki ji za ki ji the same mutanen ko the same mutanen in sun je Dubai za su iya zama. To can ba a sallah ne ba a abubuwa ne. Ha wannan is different. Ai wannan ƙasa ne you're fighting for control of ƙasa. Dubai, in mm. kin je ka zo na zo ne in kai mistake. Dubai suna da stake na ba su da shi sai su amma ni ina ganin hypocrisy in ne kawai ni ina ganin hypocrisy in cewa mu da kanmu me yasa ba za mu iya eh, aligning differences in ba amma mun iya zuwa wani ƙasa kuma muna expecting su ma kada su koro mu ai mu ma ba su bane. Oh, Salma. they can't nobody Nigeria will not drop history ba su da history da wani Dubai abin da za su samu su samu ne ai inda zaki inda ma kin ce min akwai munafunci akan in sun zo raba kuɗin fati ah. babu ruwansu da ni in ya murni ni bahaushe ne saboda mm. kuɗi is the common language yawwa mm. but going to another country wannan ai zaki ga in ya mana neman bahaushe kana neman dan kasan ku saboda Nigerians kuma are the most cooperative eh, set of people muna da solidarity a waje amma a cikin mu a cikin Nigeria ba za mu iya zama ba thank you saboda kin san kin san duk problem din nan limited resources resources. Everybody is fighting for resources, survival of the fittest, mm. elimination of the unfit. That is all that is happening in Nigeria. We have limited resources. Everybody wants a part of it. So greed, naturally, greed is going to yes, come out. Yeah, okay. Naturally, greed is going to come out. Kowa The reason why Inyamuri is tsanan Bahaushe is because Hausawa are mm. usually well-to-do. Government offices Hausawani mumpiawa so mu politics. we are lazy. We are lazy and maga muna da kuɗi su they struggle struggle amma ba sa samu ba su da shi saboda tun civil war mun dakushe su they are not getting anything they are marginalized that yes. is just the reason in bayarabe kuma yana jin haushin bahaushe saboda shi yana wahala yayi karatu yayi duk abubuwan nan they are so educated amma um, still bahaushe is at the forefront and then musuluncin nan da mu muke yi muna nan muna kashe mutane muna terrorism muna menene and we are still being at the forefront muna wannan so it's it's all limited inda akwai kuɗi yanzu Bridget Nigerian nan enough for you have mansion you have car you have yacht you have all these things you think they worry about your language nobody will worry about your language. Wallahi duk talauci ne ba. Dubai wanda suka fi They are not going to worry. Nobody mm. will worry you about how she no. Ah, we are here to look at these rich people together. Kin ga ko sunan ma Inyamuri ai Inyamuri wai give me water. Lokacin civil war. give me food. Miri. Eh, give me water ko? Food Ah, food Oh, food ne ko? Okay. Eh. So irin dan lokacin suna ta wahala shi sa suke zuwa irin wurin Hausawa suna ce da Allah a basu abinci a basu menene. Shi ne aka yi na dace lokacin suka suka suka samu su ugu suka gane ana cin su ugu da su watali. Wallahi. So ko sunan su ma biyar wannan civil war din da mu muke kiran su. Hmm. Anu ma suna kiran mu suna kiran mu suna kiran mu abokiya ne derogatory kind of way eh haka malo they mean it as an insult they call us malo they, as as eh, cow amma abokin ma means friend shi ma so shi ma eh, in kaman bilan in those days ma irin ba wai zagi bane a'a ah, su fa aboki because kin san Hausawa in sun je aboki na irin su eh, ba su iya turanci ba so za a aboki na mm. kasa so suka maida musu sunan kin gane mm. wallahi dai Najeriya oh, Allah dai ya rufa mana asiri Eh. Wallahi, har dai mu da muke nan sai kai ta jin labarin irin irin abun is just yau ma na ga bidiyo din waɗanda aka kinafin ana ta musu mm-hmm. bulala na oh, subhanallah. <laughs> Allah sarki mm. wallahi. Ni ba ma gani wallahi. Ba ki gani ba ko? Mm, ban gani ba. Oh, sisters, thank you. Yau mun sha kan maganan <laughs> Megan Harry wane ne Royal Family. the woman problem. the tribalism. The tribalism. Yeah. The colorism. The colorism. Mm. next time kuma za mu sake dawo muku da wani sabon shiri. Sai an jima.